Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba ku manta ba mun faro hira da Aisha Muhammad Adam, wata baiwa Allah da take da bukata ta musamman a jikinta, amma hakan bai nakasa ta ba, domin kuwa zai ta a tsaye ta kyakkyar kamar ta kowa. ‘Yar jarida ce mai tasowa, sannan mace ce mai nuna yanayin halittarta ba tare da ɓoye-ɓoye ba wanda hakan yana ɗaya daga cikin abin da ta ce ya ba ta ƙwarin gwiwa a rayuwa domin kuwa ƙafafuwanta da hannayenta duka a lankwashe suke halittarta ita da kanta ta ce ba irin ta kowane mutum ba ce wannan ce ta sa ta gode wa Allah a yanda ya yi ta kuma ta ci gaba da sa burinta a gaba ta tsaya yadda take magana akan yadda mutane masu bukata ta musamman ba sa samun kulawar da ta dace ga ci gaban wannan hira shin ya kike ganin gwamnati take kallon nakasassu ko kuma me ya kamata a ce ta iya yi Mm. gaskiya a Najeriya ni ban ga ana ga irin taimakon mm. disabled people ba mm. yadda ake wa nan yadda ake a kasan waje gaskiya ba a musu kawai za ka je makaranta ka ga babu hanyar wheelchair ko to kenan in mutum zai shiga makaranta kuma sai yawa to ya za su yi ya zata za mm. shiga da su sun fara wani wahala da bankuna ma da asibiti har asibiti ma za ki gaba inda za su wuce yanda ya kamata su bi eh mu mm. gurin hawa mm, eh, akwai wani irin masu amfani da keken nan haka keken guragu makarantar mu sai ya sauka eh guragu sai ya sauka daga dan motan shi nan kuma zai fara hawa dan wani step din nan kafin shiga ya hau kan kujeran shi kaga yana abubuwan nan ba a wani um, ya kamata a dinga Eh, ni ina so a buɗa musu hanya su ma don a daina kallon su kamar kawai mm. wayannan ba su iya taimakon komai ba ba su iya komai a duniya ba mm. a ba su opportunity haka su dinga yi saboda mm. yawancin masu irin wani disability din nan yawanci duk suna da abu a kwakwalwansu da zai iya taimakon mutane amma yato kowa suna kallon su kamar ba komai kamar da komai irin kawai sai dai a dinga kallon su kamar Allah sarki kawai So uh, the vast opportunity, a dinga tunani da akwai building public house kamar hospital kamar makaranta a dinga mm. tunanin akwai irin fa mutane da ba za su iya hawa kafa biyu ne irin ta kowa ba. Mm. Yawa, mm. yawa. So, hawa jirgin nan ma da sauransu duk shi ma wahala ne musu a nan Najeriya. hawa jirgin kasa na sama mm. eh, to Aisha akwai akwai za ki kira mun sunan shirin ki da kike yi kina sawa a yanar gizo na talabijin wanda ni ma kin taba hira da ni kafin ban Najeriya me sunan shi ne ko me sunan channel ɗinki da za a iya a YouTube da kike yi Okay, a YouTuber, Yisha TV. Suna na Aisha suna eh. da shi Yisha TV. Eh Yisha ke rubuta Yisha eh. din me spelling kila mai saurare na sanya duba. Okay Y E A S H A TV kawai. Misa kika fara tunanin bari ki shiri kina hira da mutane ta yanar gizo. Ga can kin je Liberty kina koyon aikin rediyo da TV sai kuma gashi eh. kin ce to bari ki dora kina dora ayyukanki akan YouTube channel. To menene wannan? Me misa kika fara tunanin haka? Take da na fara aiki a aka fara koya min eh, a Abubakar dan aka aka mm. buɗe TV din sai mm. na fara zuwa gurin mm. ina kallon yadda ake editing yadda ake yin video san sinima ba ya bani sha'awa saboda ni ba a rediyo na fi so gaskiya amma da aka buɗe TV din naga yadda suke yi sai ba ni sha'awa sai kuma na san tun da a lokacin da daga secondary school nake ba wani iya aiki zan fara yi ba saboda ba mutane da especially a Nigeria ba mutane da suke karɓar mutane masu certificate din secondary school ba hmm. to shi ne ce bari a dan fara yin shi a internet tunda internet ba sai kana da certificate ba ba sai kana da wani degree ba za ka iya hmm. buɗe abinka ka hmm. fara yi To shi ne sai ce bara ka nuna kanka kenan kuma dama ina son yi yawa ina son zan ga biyan mutane dama ina son sanin mutane me suke ciki me suke yi kuma an mara da koyawa wani mutane abu ne ma in je gurin in a bidiyon posting ko da mutum mutane duk ina kawai sai na ce buɗe a ma hmm. fara yi ya karbu da kika yi ya karbu mutane sun karba abin suna kallo sosai oh eh gaskiya mutane dai suna son shi in ma na fara yi ko ɗan hmm. wani abu ya faru sai na daina yi mutane hmm. suna tambaya na ya kai kika daina posti. eh ba mu ga kaza ba eh ba mu ga kaza ba to eh, eh to inda zan nufa da ke na ƙarshe shine akwai buri da yawa a wurin mutanen duniya wanda kuma suma mutane masu bukata ta mm. musamman dole suna da nasu burin a rayuwa shin kina da wani guri kamar misali da ya shafi maganar siyasa da shugabanci haka me ya sha'awar ki da wannan ah, gaskiya ni ba na son irin shiga cikin siyasa mm. although zan so dai irin mm. ba dai ni in shiga ba directly mm-hmm. amma dai in zama mm. wani abu kaman eh kaman in dai zan iya taimakon wani din mm. ya shiga a dinga advising din shi ko kuma a dinga you know in da wani magana shi ya ni ba so ni da kaina in eh, to akwai akwai wanda ne taba hira da shi eh. yake cewa suna son mutane da suke da irin bukata ta musamman a jikinsu wanda suke da wani dan disability da sauransu su dinga fitowa suna shiga mukaman siyasa suna takara maimakon dokan nan da aka so a majalisa tun 1999 ina ga take majalisa abu ya gagara a tabbatar musu da ita in wai su suna cikin irin mukaman siyasa to da kansu za su tabbatar wa kansu irin wayannan dokokin kina kallon haka kina da wannan tunanin ta yana gani haka ne eh saboda kaga duk mutane da suke cikin irin majalisun siyasa din nan mm. sun san me sa suka shiga mm. saboda za su sami ki irin su ne ko mm. to ya kamata irin mu din ya kamata irin ma ya shiga saboda shi ma ya dinga tunanin mu kaga wancan sun shiga sun shiga suna tunanin kansu kansu so sai sa mutane daban-daban ya kamata su shiga kamar yanzu a ce a white a gari mai fara da mutane kadai ba su dinga tunanin ga bakin mutum yana bukatan abu ba ko sai baki mm. sai zo shi ma fara aiki da taimaki fellow black people din shi so irin haka ne ta mm. na ganin sai dai irin mu sun shiga sun fara wani abu To daga ƙarshe wani kira kike da shi ga matasa musamman mata da suke da wata bukata ta musamman a jikin su wanda wani wurin su ya nakasa ko kuma wani abu makamancin haka wani kira za ki wa 'yan mata su kalli yadda ke rayuwa take. ko na wani a kusa da su ya zaki yi ce wato ni ina son ce musu hmm. Allah yana halittar kowa yadda yake so ne kuma da akwai dalili hmm. duk da ba kowa suke samun su san dalilin ba hmm. amma dai akwai dai dalili ko abin za ka iya da wanda ba zai iya ba akwai abin za ka iya taimakon mutum da shi ko ma dan karamin abu ne kuma ba zai sai ka zama irin ka kana magana duniya ba shi ne kake taimakon mutum ko mutum ɗaya kake taimaka da yadda kake yin rayuwarka yana da kyau mm. so su yana kallon kansu kamar to bayan ni dai tunda dai haka Allah ya yi ne to sai in zauna haka ba don wani gwada yin wani abu da irin out of yadda nake mm. ba mm. so ina so zan kallon su kamar sauran mutane kamar za su iya abu wani ce komai suke su a duniya in dai sun su shiga wancan aikin ne in sun su zama wannan ne in sun su zama wancan ne duk za su iya in dai kawai sun believing in dai sun yadda da kansu kawai yawa in sun yarda da kansu sun saboda duk abin yarda ne gaskiya yarda da kai saboda zaka ka mutum da ba ma abin da same shi amma ya mm. shawo da zai zama a gida zai iya komai ba mm, saboda tunanin shi ne sa shi da zama a gidan mm, kin ga tunanin ya zama shine na kasa shi shi kuma yawa kuma shi jikin shi ba abin da same shi amma da shi ba zai aiki ba eh kin ga tunani ya kai shi kasa ke da abu yadda Allah ya halice ki din in kika tunani za ki iya yin komai za ki iya duk tunani ne To mun gode sosai Aisha Allah Ubangiji kuma ya ba da sa'a za mu ci gaba da kallon mu ma Misha TV. <laughs> Insha Allah Allah mai da ita babban gidan talabijin wata rana. Ah, Yawwa mun gode sosai da kika samu lokaci mu ma mun gode. To Aisha Muhammad Adam muna godiya sosai duka duka a nan kuma za mu ja birki. A madadin duk wayanda suka taimaka wannan shirin ya kammala musamman wacce take hada mana sauti Julie Lazarus Gresham. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Mu zama lafiya. na kasa ba Sana ta zamka